واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا kuma ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da ya saukar wa manzansa da kuma sunnar manzansa mai tsarki hakika Allah mai tausasawa ne a gare ku yayin da ya muku baiwa ya sanya ku a gidan annabinsa kuma masanin lamarin ku ne yayin da ya zaɓe ku kuka zama matayen annabinsa kuma ya zaɓe ku kuka zamanto iyayen dukkan muminai daga al'ummarsa.